takwas hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in biyu ga watan sha daya miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas kutubar mu ta yau shimfiɗa ce la'akari da watan rabi'ul awwal watan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi Sallam wata da masu son manzon Allah sallallahu alaihi Sallam suka nuna ƙaunansu ta hanyar da ta dace da ma hanyar da ba ta dace ba muna fatan Allah ka tabbatar da mu akan sunna ka haska mana abin da yake daidai muwafaka da koyarwar manzanka wannan shi yasa muka ga cewa da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala har watan ya kama ya fita inda akwai rayuwa a garinmu za mu faɗakar da junanmu yadda ake nuna soyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda ayoyin Alƙur'ani da karantarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nuna. Mu nuna yadda ake son manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bisa koyarwar Alƙur'ani da sunna. in ka ga cin haka bid'a ce mu kuma umarnin da Allah ta'ala ya ba mu mai masa mai mamanzansa biyayya wala Allah fatanmu zuwa ƙarshen jerin jeren giya hudubobin da in muna raye zai ɗauki wata kila har da ɗori wajen wayar da kanmu ya ake ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ake ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai sa mu tantance mu gane gaskiya kuma mu san yadda za mu nuna ƙaunarmu da ladabinmu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka ka yi mana jagora ga abin da muke nufi ka samu a kan daidai yi mana muwafaka da koyarwar manzanka sallallahu alaihi wasallam shi ya sa silsilan hadisan zai ɗauki ma'anar ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko silsilan kutubobi ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin mafi ɗaukaka mafi daraja mafi mahimmancin ladabi kuma mafi cancanta ya zan haƙƙi akan kowane mai imani duk wanda bai ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa koyarwan alƙur'ani da sahihiyar sunna wannan yana da matsala hatta a imaninsa ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mataki na biyu ne bayan ladabi ga Allah jalla jalaluhu da ladabi ga zancen Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi girma mafi daraja ga halittan Allah jalla jalaluhu baki ɗaya kuma mafi girman haƙƙi akan musulmi baya ga mahalicinmu jalla jalaluhu musan wannan ya kafa a zuciyarmu ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kai kaman yadda Allah ya umuce mu to ladabi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ta'ala shi ya aiko manzansa girmama ɗan saƙo girmama wanda yawo saƙo ne sa'a ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kai masa biyayya ɗa'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala aya ta tamanin cikin suratin nisa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mai yuti rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wanda yi ma Allah wanda yi ma manzan Allah ɗa'a tabbas ya yi wa Allah biyayya ne wanda ya bijire ya juya baya barin yin manzan Allah ta'a. to kyale shi dama ba mu aiko ka ka zan mai tsaro a kansu ba Allahu akbar jama'an musulmi ina son ya tabbata cikin zukatanmu ƙwaƙwalwanmu ta riƙe gam kalmomi wanda ake faɗi na yabo Wasu ma wanda suka wuce gona da iri kai ko ka faɗi kalma ta yabo ka tsaraita ta barin kwaikwayon manzan Allah a komi naka ka tsaraita ta barin aiki da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ba kai komai ba kuma kai ba kowa ba ne a fagen imani ladabi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai kasancewa sai da ƙauna da soyayyarsa ta gaskiya ƙaunansa da soyayyarsa ta gaskiya tana wajabta mana mai masa biyayya ga duk umarninsa mu nisanci duk abin da ya tsawata mana mu riƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan abin koyin mu bayyana da koye shirinmu da sukuninmu da aikinmu ɗabi'unmu da mu'amalanmu don haka za mu iya duba ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kasancewansa wata ɗabi'a ce wadda take manne take samfari, da duk wani aiki da motsin bawa za mu iya dubansa ta mahanga ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta mahangan zuciyarka wannan ya kunshi abinda zuciyar za ta ɗan da shi na gaggata shi da imani da shi da ƙaunarsa da girmama shi da mutunta shi da sanin matsayinsa a wajen mahalicinsa da kasancewansa manzo a gare mu za mu duba ta wannan mahangar sannan za mu yi dubi ta mahanga ta biyu Lajabi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a halshenmu a zantuttukanmu tun daga yi masa salati sallallahu Alaihi wasallam da amfani da harshen wajen kare kiransa sunansa koyarwansa da kiyaye ladabi a lokacin duk da za mu ambaci sunansa laifin salatu wassalam za mu dubi ta wannan mahanga sannan za mu sake dubawa ta mahanga ta uku ladabi a aikace wanda wannan zai kunshi yadda ake bin manzon Allah a ayyukansa sau da kafa abinda yayi yace ayi sai inda ka gaza abinda ya hana ba ka ba shi sannan ka mai da shi kyakkyawan abin koyinka a rayuwa misali da za ka sa a gabanka kana kwaikwayo. za mu koma bil'adabil qalbi ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kudice shi a zuciya to shi ne kan jirgi ko shugaba koma dubu wajen yin ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ginshiƙin shi da asalinsa ai imani ne da risalarsa imani ne da shi kansa imani ne da mahalicinsa da gaskata shi ga duk abin da ya zo da shi daga Allah jalla jalalu sa'annan a ji harshenka ya yi daidai da abin da zuciyarka ta yi imani da shi a ji kalmomi mafiya ɗaukaka bi an ta shahada anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn taimiyya rahaman Allah ya lullube shi ya ishe mata yana cewa Dan adam ba zai zama mumini ba har abada sai ya yi ikirari ya yi furuci da gazrata abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi shi ne ya haƙaƙa shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam wanda duk ya shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah ko ya zama mai gaskiya akan imaninsa kuma ya yarda duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daga Allah ne mahalicinsa subhanahu wa ta'ala ya ce wannan ita ce haƙiƙar shahada ga misali ibn al-qayyim Allah ta'ala ya lullube shi da rahamarsa yana cewa kalman imani kalma ce da aka hauhawar da ita da asalinta akan ilimi sani ilimin mai sanin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi Allah wannan shi ya sa ma Allah bai umarci mu mu yi kalmar shahada ba sai da ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah sannan bayan ka san haka ka yi kwamiti da shi sannan ka gaskata shi a zuciyarka ya zan wannan kalma ita ce aƙidarka ka san ma'anar ka yi kurci da ma'anar mabiyu kenan sannan zuciyar ka ta saya kayi yi amanna jini da tsoka jini da hanta ko rai da numfashi ba ne raba sai dai in an mutu sa'annan a ga kana bin abin da wannan kalma ta kunsa mahabbatan wa furu'a kana san abin kuma kana biyayya ga abin ba wai turtsasawa ko kan dole ba sannan kai aiki da shi ba sunan wazatima aga kana aiki da abinda zuciyarka ta yi imani da shi Koya da bayyane kana zartar da da'awar kana kira zuwa gare ta gwargwadon yadda Allah ya ba ta iko ya ce idan kana son kamalan ladabin zuci to sai kawaye gari kana so don Allah ba don zuciyarka na so ba in Allah na so kawai zai ka ji kana so kana ƙi saboda Allah duk yadda kake son abu in an ce Allah baya so sai ka ji ba ka son wannan abu a duniya kwata-kwata kana bayarwa don Allah ba don an ce maka na barki goyon dije a don Allah don Allah kuma kana hanawa saboda Allah ba don an husata ka ko ba a biya maka bukata ba har yadda ake ladabin zuci sa'annan Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya zan shi ne ka abin bautanka. Sannan hanyar da za ka bi ba za ka bi wata hanya ba sai ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayyananka da koyanka ba ganin ido ba sannan ka rufe zuciyar ka rufe barin waiwayen duk wanda ba Allah ko manzansa ba zuciyarka ba ta da mazata ba abin da zai shiga a cikinta in ba abin da Allah yake so da manzo ba haka ibn al-qayyim ya bayani cikin littafin sa al-fawaid shafi na 107 ke tare da kudinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gaban kowa ya fi kowa a halittar Allah halatto da azuma da tauƙi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kubanta kansa yana cewa yana kuma bayanin ni'imar da Allah ta'ala ya maka ya ce ana sayyidu walade adama yau mai wa awwalu man yashaqqu anhu al وأول شافد mushaffa. Ni ne shugaban ‘ya'yan Adamu gaba ɗaya a gobe kiyama ba ma nan duniya ranar da kowa na nasi nasi to ni ne shugaban kowa kuma ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage kabari in fito sa wani ya ce maka aiwa ya ga annabi ya ce mishi kaza kaza kaza ka ce ƙarya yake annabi baya ba da wata doka ko ya hana wani abu bayan ya koma ga rahaman mahalicci balma cewa ni ne ƙasa za ta so matsagewa na fito gobe kuma ni ne farkon wanda zai yi ceto Allah ka sanya cetonmu a hannun manzanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za ka roƙi ceton a hannun Allah ake roƙo saboda shi ke da daman ya ce a cece ka kuma ni ne farkon wanda za a ba ceto sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muslim ya rawaito wannan sakamakon irin wannan aƙida dole ka yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam babu ya shi a cikin bayi wannan zai sa ka ga haibarsa ka ga girmansa kuma ka san girman al'amarinsa ka ganin mahatin ɗinsa sallallahu alaihi wa sallam da manzila na ɗaukaka na daraja da Allah ta'ala ya yi masa wannan zai ƙara maka sansa da ƙaunarsa zai ƙara maka sanin haƙƙinsa da girmama shi da itirafi da abin da ya zo da shi idan zuciya ta amfaru da wannan to ita ce shugaban gaɓuɓɓa gaba ɗaya duk wata gaɓar da ke jikinka mai biyayya ga zuciya ce don haka in ya tabbata za ka ga ɗan adam gaba ɗaya gaɓuɓɓansa suna ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su saba ma kuma ba sa barin abin da ya ce su aikata sai kaga halishe yana faɗin abin da ya daidai duk wata gaba tana ba da haƙƙi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan takaitaccen bayani ya zo cikin littafin hukukun nabi bainal itilali wal ihlal na daga cikin ladabi na zuciya ka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kauna soyayya shi ma ai abu ne a zuci sai dai abin da ke nuna shi biyayya bahaushe yana cewa matar da ake so in ta gitta kama ta ce tsallaka daga jami'a wake nan ba zai tsallaka a kin ci gaba mu shiga daki ba zai iya tsallakawa to Allah yana nuna kabishi kai da'a san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna kabishi kai da'a da akil ilaha wa an anta tunziru kubbahu hadha la amri fil qiyas shanik law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman mu muti'u biyayyanka alama ce babba na gaskiyan kanka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsabar imani ne kai imanin ma bai cika sai da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma san manzon Allah yana wajabta maka ka so shi fiye da kowa har mai gidan har mamanka an 'ya'yanka duk abin da ka mallaka sai ka so annabi fiye da shi Imam ahmad da imamu buhari sai ruwaito hadisi daga abdullahi dan hisham Allah ta'ala ya tsara masa yadda ya ce wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rike hannun sayyidina Umar Allahu akbar sai annabi ya rike hannun ka ai ka ji dadi hmm. malam ya ce umar umar ya ce ya rasulallah la'anta a haɓu ilayya min kulli shay'in illa min nasu billahi allazi na fi son ka fiye da kowa fiye da komai raina ne kawai na fi so in ba kai ba in ban da raina ba wanda nake so kamar ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wallazi nafsi biyadi inna da sauran kana rantsi da Allah da rayuwa ke hannunsa hatta akuna ahabba ilayka min nafsika ba za ka zama masoyi na ba sai ka fi so na fiye da rayuwarka alaga ka kamal ka ji ba sai na umar Allah ya kara masa yadda ce fa innahu al'ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi wallahi nan dan take kawai ya rasulullah na rantse maka da Allah na fi san ka fiye da raina kaji masu soyayya ta gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya al'ana ya umma yanzu kan ka zama mai imani kuma to oh, ta ma mace da za ta sashi ya bar abinda annabi ya ce neman auren wancan mutumin kullum ya je qur'ani da hadisi yana mata wa'azi ya ganta mumina da ke in gwada shi in gwada shi ga imanin shi annan ta fito fuskanta a daku ne lafiya ne faru ya aka yi ne ni hmm, wal kazumi na ruwa. shi abu dai ya dame ni kawaye na sun dame ni sun dame ni in dai ma haɗu ke mu da fitamin izgili yana da gemu ne su fitamin iya gemu gemu ni dai da zai za ka yadda wallahi ka aske gemun nan in mun yi aure ka ga na shiga tsaki ga bar abinka saboda sun dame ni sun dame ni sai rinka shafa gemu yana gemu ko Yau ba goni za a duba a gani suna ragwaye dai ba ɗan wanzan ya share gemu ya dawo da munna wai shi ya burge ya aika ta fito tana fitowa ta ganje ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba kai bane wallahi wallahi ni ne ta ah, ba kai bane ba kai ne kake karanta alqur'ani da sunna cewa a rike kankan ba ce to sai yanzu mace za ta sa ka kafa sunna ya tabbata wa'azin da kake mun ba na Allah bane ma'assala zo mana balki zo mana ya ka nemi balki ka tsarar da aurenka kari abinta Jama'a musulmi musula, wani dan abu kankani sai ya rage da Allah bai san Allah ya wani dan abu kankani sai ya rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san manzon Allah ne sallallahu nan ake nuna soyayya annabi ya ce kaza wanda ya ce in eh, eh, yi akasin haka ya annabi ya faɗi ai ba mai faɗi sai bi kawai sai bi Ahmad da buhari suka rawaito wannan shi yasa a sahihain buhari da Muslim zan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa riwaya ta Anas la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nas ajma'in ba mai zama mumini a cikin sai ya fi tsona fiye da ɗansa da iyayensa da tun mutanen duniya imamu sayyidi ya ce ibn basal ya ce ma'anan hadisi cikon imani in dai kana son ka cika imani tsoron tsoron tsoron sai ka fi son annabi fiye da mahaifinka dan yin babanka ya ce kauce ma hanyar Allah ko na manzo ce baba ka yi haƙuri ba faɗa ba zaki ba kuma ba za ka daina mashi wanki da guga ba ko ba shi kudi kashewa mun ga ce baba ka yi haƙuri wannan Allah ya yi umarni ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ne ba ka ga yanzu ka yi haƙuri baba ai ban yi ba ka yi haƙuri ba faɗa sai dai wa in jahadaka ala an tushrik menene bi an tushin ka bi kabi laysa laka bihi ilmun fala huma. ba zalika wa kuma fi dunya ma amfa wannan shine san Allah da manzo duk abin da yace kai kai abin da ya hana ka ka nisance shi imamu kuyudi ya ci gaba da bayani ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa ya tseshe mu barin wutar jahannama ya shiryar da mu barin kata cikin dibaji juzu'i na ɗaya aya ta sabbin imamu nawawi ma ya kawo magana cikin sharhin muna fatan kamar yadda muka ce da Allah jama'a ina roƙon mu bi maganganu ko bayanan hudubobin nan a hankali domin muna son mu bayyana ma ɗan uwa yadda ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ake ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsawon wannan wata in dai da rai da lafiya muna roƙon Allah ya datar da mu ya aza mu kan abin da zai zan tsiran mu duniya da kiyama Allah ya ƙara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasila Allah ya da shi a maqaman mahmuda Allah ya sa muna cikin waɗanda za mu kasance ta hage shi a ranar tashin alkiyama a cikin jannatin firdaus ya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah muna roƙonka ku mu na alkhairi Allah ka biya mana dukkan wata fitina Allah ka sani mu minta cututtukan da ke jikunan mu wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah kai mana maganin sa ya Allah muna roƙonka da ka da ka da ka da iya ka na kun fayakun ya Allah duk abin da ya zan alkhairi ko ba mu son shi Allah ka tabbatar mana abin da zai zama mana sharri ko mun san mu da shi Allah ka kau da shi barin mu ka kau da mu barin sa jama'a musulmi da Allah mun tuna ko muna tuna mu junan mu naira goma goma nan da muke badawa yayi sanyi mun ce akalla in zaka zo ka zo da goma domin a taimaki addinin Allah daga nan kuma a dubu goma in kana iya bayan haka bayan hmm, wa kulli imalu fa allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna haka muna addu'a wanda duk ya tashi ya bada abin da Allah ya sauke mashi ya Allah ka sauƙaƙe masa shiga aljanna Allah ka sa wannan goma ko sama da goma da zaka bayan in an tashi ya zan sanadiyan arzikinka duniya da kiyama ya zan sanadiyan da za a ɗebe maka fitina barinka duniya da kiyama ya zan sanadiyan cututtukan da ke ka Allah ya sauƙaƙe shi duniya da kiyama Allah ka yafe mana wasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa qumu ila salati Thank you. Thank you.